أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta a annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Harka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Asabar wacce ta dace da goma sha biyar ga watan Al-Muharram. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da wanda ta dace da safiyar ashirin ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar ashir al-imam al-muhaddith Al-Albani الدين الألباني تغمده الله برحمة yau kuma shi shine darasinmu na 60 daidai a cikin wannan littafi har yanzu muna fasali na goma sha hudu da yake magana akan abin da ya shafi bin gawa da abubuwan da suke biyo bayan bin gawa a zaman da ta gabata mun fara karatu a fakara ta ɗari da biyar inda malai nuna mana cewa ya halatta yin wa'azi a makabarta a lokacin da aka je binne gawa shi ma da ya sa mana hadisin sahabi albarra'u bin azib Allah ya kare da a gare shi da yake hakaito mana wa'azi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu wata rana da suka je makabarta domin yin janaza domin fara karanta hadisin mun tsaya a daidai inda annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa bayan an tafi da ran mumuni sama Allah madaukakin sarki ya ba da umarnin a dawo da shi za a dawo da ran a maida shi ga shi mamacin zai zama mamaci lokacin da kuka juya kuna komawa ko ƴan uwansa da kuka zo ka binne shi yana jin takun ƙafafunku lokacin da kuke komawa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a daidai wannan lokacin fayaƙi malakani shadida al-intihar sai wasu mala'iku guda biyu su zo masa suna da tsananin tsawa mana in suka yi tsawa tsawonsu yana da tsanani yantahiranihi sai su tsawata masa wa yujlisanihi sai su zaunar da shi sashi ya tashi ya zauna fa yaqulani la sai su masa tambaya abinda wannan tambayar ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu roƙa ma mamaci addu'an Allah ya tabbatar da shi ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'ana yas'al ce ku nima ma dan uwan ku gafara ku roƙan masa tabbatuwa fa innahu al'ana yas'al sura ɗan uwan naku yanzu za a tambaye shi awon ashe gani ɗan uwan naku yanzu za a tambaye shi to za su zo za su zaune da shi fa yaqulani la sai su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka za su masa wannan tambayar fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce ya ce na dama an ce a babun faɗa bawa mumuni mai imani ko mutumin kirki fa yaqulu rabbi Allah zai amsa cewa ubangiji na ne Allah Allah ka samu ne fa yaqulani lahu ma dinuk za ku tambaye menene addininka wani addini kake yi kuma kan wani addini ka mutu fa yaqulu sai ya ce diniyal islam addini na shi ne musulunci fa yaqulani la qawti mishi ma hadar ar-rajul alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumin da aka aiko shi cikin kuɗin nan an yi tambayar ku wannan kira applied question ce ba ce wane ne annabin ka ba ne wane ne wannan mutumin menene matsayin shi kuma aka yi amfani da kalmar ma ne ko man irin so da na amfani da kalmar man ta ga darasi, mutum zai san ana magana ne akan mutum a'a matsayin ake magana matsayin kuma ma ne menene matsayin wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku mutum da dama mumuni ne mutumin kirki ne ya bautawa Allah sau da kafa kai ka'in da na'in babu wani wata wata fa ya kulu yace huwa rasulullah shi ai manzon Allah ne ya fahimci cewa ana tambayar sa ne game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da ma bin ya rayuwa kai kenan a duniya fa yaqulani la tisa tambayar sa tambaya ta hudu ma amaluk wani aiki kai a duniya wani aiki kai har ka mutu annabi sallallahu alaihi ya ce amsar da mumuri zai ba shi ne qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu ce na karanta littafin Allah alqur'ani na yi imani da shi alqur'ani kuma na gaskata alqur'ani wannan shine aikinka da za a tambaye ka kai a filin a cikin kabari kuma shine aikin ka za ka tambaye ka filin alkiyama a gani to ka bari wani aikin da ban ya shagaltar da kai daga karanta littafin Allah da imani da gaskata littafin Allah za ka yi bayani Allah ya ba mu ikon amsawa to bayan sun masa wannan tambayar Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma su hada tamboyin guda uku a kalma ɗaya su masa yace fayantahiruhu fayaqul wannan mala'ikan sai faɗa da tsawa da duka tsawa da fata rai sai ce mishi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka kalma ɗaya zai tambaye tambaya uku kabiri kuma ya fata rai zazzare masa ido manzo Allah sallallahu alaihi ce wadiya hiya afiru fitnatin tu'rabu ala almu'min yace wannan ita ce fitina jarabawa ta ƙarshe mafi girma da za a fi fitar da shi ga mumuni a garbar jarabawa ba ce mala'ika a tsaye a gaban ka, kuma ya zuzzare maka ido haka wanzu Allah fara fayin hiru, zai zuzzare maka ido ya duka mata tsawa man rabbu ma dinu kaman da dinu ya haɗa gaba da ya tambaye shi har manzo Allah wannan ita ce fitina jarabawa ta ƙarshe da zai samu mumuni Fadalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla wannan halin da mumuni zai tsinci kansa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi shine ma'anar fadin Allah cikin suratul Ibrahim yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ce Allah madaukakin sarki yana tabbatar da masu imani da zance tabbatacce a rayuwarsu na duniya da kuma rayuwarsu na lahira Allah zai tabbatar da su in suka yadda suka rayu a duniya duk abin da suka tashi faɗa furutawa suna furuta magana ce magana ne tabbatacciya magana wace babu hayaniya babu fiyace a ciki to haka hakan suka zanci kansu a wannan halin Allah zai tabbatar da su ya ba su ikon amsan tambayoyin da Allah madaukakin sarki zai sa a musu النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم شما قذف هذا أبسى أجيري سورة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Allah ya alƙawarin zai tabbatar da warasu imani da tabbataccen zance. Wannan ya sa duk da an zare masa ido an daka tsawa an jera tambayoyin bai razana wa birkita ba ya iya ba da amsa su kai tsaye kai tsaye yake yana gama wannan fayunadi munadin fi sama sai wani mai kira zai kira a sama me zai ce zai ce an abdi bawa na yayi gaskiya wannan bawan mai imani abin da ya faɗa gaskiya ne fakri min aljanna kuma ta shimfiɗa daga aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi daga aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa da zai rika shan nikiman aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallam fa yatihi min ruhi min ruhiha wa sai kamshi da dadi na aljanna ya rinka zuwa masa wa yusfahu lahu fi qabrihi madda qabrihi sannan kuma a yalwata masa a kabarinsa iya sa. qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'tihi wa fi wajhi yuqaddar lahu rajulun hasanul wajh sai wani mutum ya zo a surranta masa wani mutum ya zo gare shi wannan mutumin mai kyawun fuska hasanul siyaf mai kyawun tufafi tayyibul rish mai kamshi mai daɗi ya ƙulu sai ce masa abshir billadi ya surruka ina maka bushara da abin da zai faranta maka yi zai ladara maka rai abshir da ridwanin min Allah ina maka albishir da yarda daga wajen Allah Wajen natin fiha na'imun muqim ina maka bushara da aljanna wanda a cikin wannan aljanna akwai ni'ima tabbatacciya wanzajjiya wata ba ta gushewa yau yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce rananka da aka yi maka alkawari an fara maka in ka bi Allah za ka zo wannan za ka tsinci kanka a wannan halin kuma za ka samu wannan abin da ka samu to wannan ita ce wannan rana fa ya la sai wannan bawan mai imanin sai ce ma wannan mutumin da yake masa wannan jawabin sai ce wa an taɓa basharaka Allahu bi khairi yace kai ma ina roƙon Allah maka bushara na alkhairi man waye kai وجهك الوجه الوجه اليجيء بالخير فكانك fuska ce ta wanda yake zuwa da alkhairi da ganin ka alkhairi ka zo da shi waye kai fa yaqulu sai ce ana amaluk as ni ne ayyukanka na kwarai sallanka azuminka sadakanka sada zumuntanka gaskiyanka amananka duk aikin da kai na kwarai Wani neman yaddan Allah to ni ne wannan aikin Allah ya aiko ni zuwa gare ka a wannan sura Allah ya aiko ni zuwa gare ka ce fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah yace ni iya zama na da kai ban iya sani na da kai ban san ka da wani abu face kai mai gaggawa ne mai kokari ne wajen biyayya zuwa ga Allah baqi'an fi ma'siyatillah kana da jan kafa sosai in dai abin da ya shafi sabon Allah ne ba ka gaggawar zuwa gare shi yake cewa fa jazakallahu khairan sai Allah madaukakin sarki sai saka maka da alkhairi yace thumma yuftahu lahu babun min aljanna sai a buɗe masa ƙofar aljanna wa babun min alnar a sake buɗe masa wuta duka ya gani fa yuqalu fi atin shahada manziluka law asaita Allah ka ce kaga wannan kaga wutar nan da kake gani to da ka fa'a ma Allah a duniya da ka rayu a matsayin mutumin banza kuma ka zo ka amsa wannan jarabawan da aka maka wato da nan shine ka. amma abdalaka Allah bihi hada amma wannan masaukin Allah ya canza maka shi da wannan fa idza ra'a ma fil janna in ya ga abin da ke aljanna ya ga ni'imar da ke aljanna ya ga abin da Allah ya tanadar da shi a aljanna hala sai ke rabbi ajje qiyamah sa'a ce zai fara addu'a duk da ga ranar zai fara addu'a ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama tun daga ranar zai ta addu'a kullum addu'ar ta kenan ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama ya Allah ka gaggauta a tashi kawai kiyamar ta tashi kawai so da ya ga abin da aka tanada masa yake kai ma abdu ila ahli wa mali ya Allah ka zaba da tashin alkiyama ban son koma duniya zuwa ga duk abin da na bari a duniya na ɗan uwa da dukiya da ban son koma a tashi alkiyama ko mu tafi wa yuqalu lahu ya tanti uskun kanatu kiyama za ta tsayu eh amma sai da sai lokacin ta yayi Allah ka samu ne zamu wannan buru ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana matakai tun daga lokacin karfaran mumuni har zuwa mataki na ƙarshe da jarabawa na ƙarshe da za a yi masa a cikin kabari ba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa musu wannan qala sai ce wa innal abda kafira bawa kuma wanda ya zama kafiri ko al ko ba wanda ya zama mutumin banza ba kafiri ba amma yayi rayuwa rayuwa na sheke aya ba abin da ya haɗa shi da Allah إذا كان في انقطاع من الدنيا إن يكن سكنسا ألوكة درائي وصل الدنيا ذات ينكي وإقبال من الآخرة لوكة ديكس الجلاهرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاغ شداد وثم لا يقوضان سوقوا جوا جيش لجسما غلاغ باب قوم المشيئة في السلسل shida masu tsanani marasu tausayi fuskansu fuska ne na kwarai a kwace na rashin mutunci kuma gashi ba su da tausayi masu tsanani ne sudul waje wuju fuskakunsu bakake ma'ahumul musu minan na tare da su akwai tufafi daga wuta sai sunan minhu majjal basar shi ma haka za su zauna kusa da wannan mamacin su yi layi iya ganinsa sun ma yaji umalakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'si mala'ika mutuwa har ya zo ce zauna ba zai gushe ba sai ya zo ya zauna a daidai wajen kansa fa ya kunu sai ce masa ayyuhan nafsul ya ce wannan rai mummuna wacce ta rayu cikin safan Allah kaga mu ne an ce ayyatu hannasu tayyiba Ni wannan ce ayyatu hannasu khabisa ya ce wannan rai mummuna wacce tara cikin safan Allah ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab fita zuwa ga fushin Allah madaukakin sarki yau na ce ya same shi wancan kuma aka ce ukhriji ila rabbiki radiyatan بغية ولا أخرج إلى سخط من الله وغضب قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم فتحرق في جسده سيرا في تفزو أكين جكم مطل سيوطي تبودو تنمي إلا لا تبودو يذكر ملائكة متوى يذنك من ذا الله صلى الله عليه وسلم فينتزعها ملائكة متوى تفزغورة كما ينتزع الصفود الكثير الشعبي min as-sufil mablul zai ran kamar yadda ake fusgo karfe wanda yake kewaye da kayoyi a cikin sakan ulu jikakke hasan ulu ai ko ka sa ka jika tufafin suwaita da aka yi da zaren ulu sai ka sa wani abu mai kaya a ciki sai ka zare ka fisge ya zai haka zai kakka mazaran zai kakka mu ko ina haka zai kusgo shi ya lalata ma haka mazalla ce haka mala'ikan mutuwa zai kusgowar yake ce da irin wannan bala'in kusgowar fa tuqatta'u ma'aha al-uruq wal afaq la hawla wala quwwata illa billah bala'in saboda bana'in kuskurar jijiyoyin jikin mutum da tsokarsa gaba haɗe haka za a kuskure النبي صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل كل ملك بين السماء والارض dukkan wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa ya rinka addu'ar inuwa ma wannan rai ke a kullum malakin fi sama kowane alaika a cikin sama wato wato tughlaqu abwabu sama shi kuma wannan ran ba za a bude masa kofofin sama ba ba za a bude masa ba laysa min ahli babin illa wa hum yad'una ma alla ta'ruja ruhuhu min qibli babu wani mala'ika da ke rayuwa a sama sai sai ya rinka roƙon Allah ya Allah karka sa a je da wannan ranta inda nake kaga mumuni kuma suna addu'a ne Allah ka sa a biyo da ranta inda nake amma wannan suna addu'a ne Allah kar ka sa a biyo da ranta inda nake Allah ka sa fa mu bane ce fa yaquduhu malaika mutuwa zai karbi wannan ran fa idza akhadaha in ya karbe ta lam yaqruha fi yadihi tarfat ayni waɗannan mala'iku ba za su bar wannan ran a hannun mala'ika mutuwa ba dai da kin ido حتى يجعلوها في تلك المصروف har sai su sai su ɗarke ta sanya ta a wannan tufafin da suka zo da ita na wutar nan wa yakhruju minha ka anta rih jifatin za su tafi da ran dan na tsoni yana wari kamar mafi warin mushe wujidat ala wajhi al-ard kamar mafi mushen da kowane irin mushe wari da aka samu a bayan kasa fa yas'aduna biha za su haura da ran wannan ran sama fala yamurruna biha ala mala'in min malaika illa qalu babu wani taron mala'iku da za a wuce wannan ran ta gansu a ce sun ce ma hadar wannan wani rai ne mummuna wani rai ne na wani mutumin banza ne wannan fa yaquluna fi fulan bin fulan بأقبل أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ذات أنبتش في مول سونا لأكي كان سنشيء الدنيا هذا وانت مؤمن مظلة الله تعالى ذات أنبتش دسونا في كاون سونا لأكي كان سنشيء الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا حرقي سنجي دار سمن الدنيا فيستفتح له su kunkafa ku nemi a buɗe fala yuftahu lahum ba za a buɗe musu ba wannan ran ba zai haura sama ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan aya yace wadan Allah madaukaki sarki la tufattahu lahum abwabus sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط Allah ce waɗanda suka tsama Allah suka rayu cikin sabon Allah suka kafirce ma ayoyin Allah rayukansu la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ko ba za su shiga aljanna ba hatta yalja aljamal fi sabl khiyar an kaga sun shiga aljanna to an iya wucewa da raƙumi ta ramin allura in raƙumi ya iya wucewa ta ramin allura to su ma za su shiga aljanna fa yaqulu Allahu azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka nemi a buɗe kofar sama Allah maɗaukacin sarki zai ce uktubu kitabata kitabahu fi sijjin ku je ku rubuta sunan wannan bawan nawa a sijjin kaga mumuni an ce a rubuta fi illiyin amma mutumin banza ta yi kafi sijjin sijjin shi kuma rajista ne na sunan ɗan wuta da ke wuta yake fil ardi sufla yana nan a kasa mafi nisa cikin bakwai summa yuqalu sai a ce a'idu abdi ila al-ard kuma yadda ran bawa na zuwa ƙasa. fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra Sau da na mutu alƙawarin cewa daga ƙasa na halicce su kuma zan mai da su kasan, kuma da ƙasar zan fit da su a wani lokaci na daban kaga shi mai iman da aka ce a dawo da ran an dawo da shi amma shi mutumin banza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa tutrahu ruhu min as-sama sai a je koran ne daga sama farkan jefawa hatta taqa'a fi jasadihi har ran ya zo ya faɗo cikin jikin mutum ثم قرأ في من الله صلى الله عليه وسلم wannan ayat cikin suratul hajji. da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yushrik billah fa ka'annama qarra min as-sama fa taqafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya shirka ga Allah to yanayinsa kamar yanayin wanda qarra min as-sama yake kawowa ne daga sama ya wululo daga sama guri mai nisa ya wululo yana kan faɗowa yana tunanin wani hali zai tsinci shi in ya sauka a ƙasa fata tsahu hukkairu ko ya samu wani tsuntsu ya sake kama shi sake burga shi wani ɓangaren kuma A aw kawai birri ko kuma iska ya sake burga shi wani ɓangare fi makanin sahih wani guri mai nisa wani hali zai shiga ka faro daga sama kana zuwa sai ya sake fizge ka fara wulla ka wani guri kaga in da ranka sai ka tsike kuma zalla sallallahu alaihi wasallam har Allah madaukakin sarki siffan taran wanda ya zama kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana magana wannan jefo ran kafir mu kafir da ra'ayi kiran daga sama yace ko to azu ruhu fi fi jasadi karen ya kawo jikinsa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yasma'u khafatan ni'ali ashabihi idha walla wa shi ma a wannan halin zai ga lokacin da aka dawo da ran yana jin takul an uwansa lokacin sun gama binne sun juya su koma yana jin takun su amma ba zai iya jin Allah ka saba mu ne za mana wannan mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wa yatihi malakan shi ma wasu mala'iku guda biyu za su zo masa shadida al-intihar masu tsananin tsawa masu tsananin burkita mutane burkita mutum fayantaharani sai su burkita shi su mata tsawa wa yajlisani su zaunar da shi fayaqulani la sai su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka to dama ai mutumin banza ne ya rayu a duniya bai ma san Allah ba bai san dokokin Allah ba bare da dokokin Allah lokacin da suka ce masa man rabba fa yaqulu ha ha la adri zai bude baki kamar zai magara <laughs> kamar zai magara sai sai ce kai la adri ban sani fa yaqulani la wasu mishi ma dinuk menene addinin ka fa yaqulu ha zai kamar zai magana can sai ce na adini gaskiya ban sani ba kawai fa yaqulanu fa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fala yahtadi bismihi ba zai iya shiruwa zuwa ga tuna wani ne wannan mutum ba zai tuna sunansa fa yuqalu sai a ce mishi Muhammadu sai ma faɗa mana sunan menene matsayin annabi Muhammad a cikin ku fa yaqulu ha ha la adri shi kai gaskiya ban zai kamar zai magana ce ban sani amma sai ce sami'tu an-nas yaquluna za amma na ji mutane suna faɗan wata magana game da shi a duniya fa qultu ni ma na faɗi irin wannan magana mala'iku za su ce mata la daraita wa la talawt ai ba za ka sani ba da ai a duniya baka mu'amala ba kai mu'amalan da zaka sani ba ruwanka da addini ba ruwanka da qur'ani ba ruwanka da dokar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a komai na rayuwanka baka ba ba inda zaka sani ana faɗin wannan bayunadi munadin min as-sama sai wani mai kira ya kira daga sama sai ce kadaba makaryaci ne fafrishu lahu min an-nar masa shimfi'a daga wuta waftahu lahu baban ila an-nar ku buɗe masa ƙofa zuwa wuta hayatihi min harriha wa samumiha sai rinka zuwa masa daga bala'in zafi na wuta da tsoni da duk wani abu da aka tanadar na bala'i na wuta wa yudayyaq alayhi qabruhu sa'annan sai a kuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fihi abla'uhu ba a matsa kabarin har kasusuwansa na awazarsa su saba ma juna har sai kasusuwan awalansa sun saba ma juna wa yatihi rajulun qatiqul wajh kuma wani mutum ya zo masa ne mummunan fuska qatiqul siyab ya mummunan tsaki, munkinun rish mai wari mara daɗi fa yaqulu sai ce abshir billazi yasuuka ina maka bisharar abin da zai bakanta maka rai hada yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar ka da aka saka alƙawari an ce in ka ji Allah ba za ka haɗu da wannan ranan ta ce a'a daga duniya sai Kaduna to ga ka a Kaduna fa yaqulu bi wa anta wa basharaka Allah bi shar shi ma sai ba wancan mutumin amsa sai ce kai ma Allah maka bishara da sharri man anta waye kai fa kan alwajhu yaji'u bi shar fuskan ka fuska ne wanda yake zuwa da sharri ba da lari ba da alkhairi ka zo ba fa yaqulu zai ana Amalukal al ni ne mummunan aikin ka da ka yi a duniya kai ƙarya cin amana zamba ha'inci rashin zumunta rashin sallah rashin amana duk da ka yi a duniyan nan to ni ne yau gani na zo ni ne abokin zamanka fa wallahi ma alimtu illa kuntu qati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah ce ni dai wallahi ban san ka da wani fati a duniya kana da jan kafa wajen biyayya ga Allah in abu ya shafi biyayya ga Allah ne to ba cika samun da aburin ba amma in sabon Allah ne kana gaba gaba fajazaka Allah sharran shi yasa Allah madaukakin sarki maka sakayya da mafi sharrin abin da ka aikata ثم يقلد له أعمى الصم أبكم في يده في يده مرزبة sa'annan sai a haɗa shi da wani halitta wani mala'ika mala'ikan nan a'ma makaho baya gani hasan kuma kurma baya ji tabkan kuma baya magana fi yadihi mirzabatun a hannunsa akwai wata guduma law da biha jabalun kana turaban wannan guduman inda za a ɗauki su a samu dutse a dake shi da wannan gudun wannan dutsen sai ta yi rubutu ta zama gari haka za a zo mutumin za a ce a zo da shi wajen wannan mutumin banzan ya fa yasribuhu tarfatan za a dake shi da wannan guduma hatta yasira biha turaban wannan dukan zai sa sai ya zama kasa summa yu'iduhu Allah sa'annan Allah ya dawo da shi kama kana kamar yadda halittar sai ke fa yadrubuhu darbatan ukhra a sace dukansa wata dukan kuma fa yasiru sayhatan zai yi wani ƙara zai yi wani kuka yasma'uhu kullu shay'in illa al dukkan wani halittar Allah yana ji in banda mutum da aljan summa yuftahu lahu babun min an-nar sannan sai a buɗe masa kofar wuta yumahhadu min furushin nar a masa shimfiɗa daga shimfiɗu na wuta sai ya shi kuma yana ganin wannan da wannan bala'i shi kuma tun daga lokacin sai fara addu'a rabbi la tuqni sa'a ya Allah karka sa ayi tashin alkiyama shi kuma buri yake kar ayi yi tashin alkiyama saboda yanzu duk wannan bala'in da yake ciki da ya ga wutan ya fahimci in aka yi tashin alkiyama to bala'in ba na wasa bane Allah ka saba mu bane Allah ka saba mu bane to wannan duka wannan wa'azin Al-Barra bin Azib yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ne a makabarta da suka je binne mutum manzo Allah ya musu wannan wa'azi shi yasa malai kawo hadisin cikakke to durukan da ke cikin hadisin da kuma nuna cewa ashe ana yin wa'azi mai tsayi a makabarta Shura bin Az yace wannan wa'azin mazalla sallallahu yi musu a makabarta malaka wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imamu Hakim da Imam At-Tayalisi da Imam Ahmad duka sarauto da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah duka sarauto wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce a kan sharadin Imam Bukhari da Muslim kamar da Imam Hakim ya faɗa yace kuma Imam Zahabi ya karrara shi akan haka shi ma malam yace shi ma da ya bincika ga abun haka take haka malam Ibn Qayyim a cikin Ilamul Waqi'in Rabbil Alamin shi ma ya nuna cewa hadisi ne tabbatacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ke nuna cewa a yin wa'azi kun an je dinna gawa sunna ce daga cikin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma wani wa'azin tana iya zama mai tsayi kamar yadda kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi mai tsayi an fahimta ko insha Allah ta'ala kuma nan za mu kasa aya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu da akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya tare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira